daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا Amen. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na kokon san. Muna tafi da shiri na musamman kan azumin Ramadana mai alfarma sannan kuma za mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula. wannan su ne jiran abubuwan da za a saura da dar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin a je abubuwan da na zaina din baki daya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya ito da farko ga muhimman kanin su al'ummomin duniya suna ci gaba da yin allah wadai da kisan fararen hula da aka yi a syria shugaban kasar iran ya ce duk wani rikici a yankin gabas ta tsakiya babbar illa ce ga kowa a duniya babban sakataren kungiyar hezbollah ya ce duk da irin wahalhalu da kungiyar ta fuskanta hezbollah din tana ci gaba da wanzuwa da karfinta. To yanzu kuma ga labaran dake dake. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kakkausan murya dangane tashin hankalin da ya barke a gabar tekun Siriya a ranar Lahadi da ta gabata a wuta sanarwa da ta fitar. Wani kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suke cewa an kashe wasu iyalai baki ɗaya a wannan tashin hankali, abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin mai matuƙar tayar da hankali. babban jami'i na kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ɗin falka turk ya kira da gaggauta gudanar da bincike akan kisan kiyashi da masu ɗauke da makamai suka aikata tare da hukunta waɗanda suke da hannu kai tsaye a cikin laifukan babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa muna samun rahotanni masu matuƙar tayar da hankali akan yadda ake kashe iyalai baki ɗaya waɗanda suka haɗa da mata da ƙananan yara da kuma tsaffi yana mai jaddada kira kan cewa dole ne a daina kashe fararen hula a yankunan gabar teku na arewacin siriyan sannan kuma kira da gudanar bincike na gaskiya a cikin gaggawa ba tare da nuna son kai ba akan dukkanin kashe-kashe da sauran cin zarafi wanda aka aikata sannan kuma kara da cewa wajibi ne a hukunta waɗanda suka aikata hakan bisa doka da ƙa'ida ta ƙasa da ƙasa a nasa ɓangaren babban jami'i kuma darakta na hukumar lafiya ta duniya ya bayyana faɗan a matsayin abun damuwa matuƙa sannan kuma ya tabbatar da cewa wannan faɗa yana yin mummunan illa ga ɓangaren kiwon lafiya inda bayyana cewa tuni aka fara ɗaukar matakai waɗanda suka kamata daga ɓangaren hukumar kula da lafiya ta duniya ɗin wajen aikewa da kayayyaki da kuma manguna zuwa ga yankunan da abin ya faru domin taimaka ma waɗanda suka jikata sannan kuma babban daraktan na hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ya bayyana cewa hukumar tana bin diddigin abubuwan da suke faruwa tana kuma tabbatar da cewa jami'anta sun isa dukkanin wuraren da ake bukatar su rahotanni daga kasar ta siriya suna cewa wata tawagar majalisar ɗinkin duniya ta shiga birnin jabla wanda yake yankin lazikiya na kasar a karan farko a daren jiya lahadi kamar yadda wata majiya ta shaidawa tashar almayadin tawagar ta majalisar ɗinkin duniya da sun zaga unguwanni daban-daban a cikin garin najabla inda suka duba shaguna da kuma gidajen jama'a waɗanda aka wawushe da kuma waɗanda aka ƙona wannan da yana zuwa ne bayan tashin hankalin da ya ɓarke a ƙasar ta siriya inda aka ga wasu ɗauke da makamai masu alaƙa da ma'aikatar tsaro na sabuwar gwamnatin ƙasar ta siriya da kuma da dakarun tsaro na cikin gida a cikin wani faifan bidiyo da ya bayyana inda suke aikata munanan laifuka na yaƙi waɗanda suka haɗa da kisan fararen hula da rana tsaka tun bayan da gamayyar ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da suke ɗauke da makamai wanda suke da alaƙa da ƙungiyar nan ta alƙa'ida suka kifar da gwamnatin bashar al-assad suka fara aiwatar da kisa a bainar jama'a bisa zargin cewa waɗanda suke kashewa ɗin suna da alaƙa ne da gwamnatin bashar al-assad amma kuma lamarin ya ƙara tsananta ne a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon tashin hankalin da an kashe 'yan ƙasar syria sama da 1,018 da aksarinsu fararen hula ne wanda suka hada da mata da ƙananan yara a cewar wani rahoto na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta syria observatory for human rights wanda ta fitar da wannan rahoto nata tun kwanaki biyu da suka gabata amma su bayanai kuma da suke fitowa daga yankunan da abubuwan suke faruwa sun tabbatar da cewa adadin mutanen da 'yan bindigar suka kashe ya haura haka shugaban masaud pezeshkian na kasar iran ya ce manufar iran din ta gina ne akan samar da haɗin kai a yammacin asiya kamar da kuma iran din ta yi imanin cewa da wani rikici da tashin hankali a yankin gabas ta tsakiya to zai shafi kowa a duniya pezeshkian ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho wadda ya da prime minister norway jonas gahr a yammacin wannan lahadi da suka tattauna akan muhimman batutuwa waɗanda suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran batutuwa yankin gabas ta tsakiya da kuma batutuwan ƙasa da ƙasa shugaban da ƙasar iran ya ƙara da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila tana neman yaɗa ƙarere dangane da batun ayyukan nukiliya na iran ɗin a matsayin tushen rashin tsaro a yankin gabas ta tsakiya har ilayi kuma ya da cewa iran ɗin ba ta taɓa neman ƙera makaman nukiliya kamar yadda ba yi hakan a baya ba Pezeshkian ya ce Iran ba ta da wani haɗin kai da wasu ɓangarori da suke da wato suke da alaƙa da ayyukan da ake na tayar da hankali a wasu sassa yankin gabas ta tsakiya da bai na manufar iran in je ce tabbatar da zaman lafiya da kuma haɗin kai na al'ummar yankin baki ɗaya dangane da batun shirin ta na nukiliya kuma ya ce tana bayar da haɗin kai ga hukumar lafiya wato hukumar kula da nukiliya ta duniya iaea e domin tabbatar da cewa shirin nata na zaman lafiya ne a nasa bangaren firaministan norway ya ce kasarsa a shirye take ta ba da dukkanin haɗin kai da kuma taimako da nufin warware matsaloli da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya sannan kuma da ƙarfafa alaƙa da ƙasar iran ta jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran da ya sanar zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran babban sakataren kungiyar hezbollah shah na'im kasim ya bani cewa gwagwarmayar al'ummar ƙasar labanan tana nan daram da ƙarfinta duk wani irin asarori da ta yi da kuma sadaukarwa a wata hira da yi da tashar talabijin ta almanar shak na'im kapsin ya bayyana cewa in gwagwarmaya a ƙasar labanan sai nasarar cimma yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta wadda kuma ta kawo ƙarshen hare-haren isra'ila a lokacin da suke ƙara jajircewa sannan kuma ya jaddada cewa a kowane lokaci ana ci gaba da tuntubar juna tsakanin su da shugaban majalisar dokokin kasar labanan din na fihi birre sannan kuma ya ce ba mu yi wata tattaunawa a cikin rauni ba shek na'im kasim ya tabbatar da cewa muddin haramtaccen kasar isra'ila ci gaba da mame yankunan kasar labanan to dole ne ta kwanar da sanin cewa za ta fuskanci gwagwarmaya da turjiya daga ƙungiyoyin gwagwarmaya na ƙasar shugaban na hezbollah ya nuna cewa yarjejeniyar ta buɗe wuta wadda aka cimma tsakanin isra'il da labanan a fili take babu wata boyayyar yarjejeniya wadda aka kulla a bayan fage domin kowa a sa babu bukata hakan jaridar new york times ta kasar amurka ta bar da wani rahoton da yake cewa fiye da fursunoni 40 na isra'ila wanda suke hannun kungiyoyin gugurmaya na palestinawa waɗanda suka mutu a har-haren aramtacciyar ƙasar isra'ila sun gamu da ajalinsu ne biyo bayan hare-haren da isra'ila ta kaddamar a wuraren da ake tsare da su ko kuma ake garkuwa da su a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 kamar da rahoton na baya-bayan nan na jaridar new york times ya bayyana binciken wanda jaridar ta gudanar kuma ta buga shi a wannan asabar ya ce fursunoni 41 daga cikin fursunoni 251 na isra'ilawa da ake tsare da su a gaza an kashe su ne ta hanyar bama-bamai da isra'ila ta yi ta jefawa akan al'ummar yankin sannan kuma binciken ya dogara ne akan rahotanni da kuma bincike na soji akan mutuwar fursunoni da kuma hirarki da sojoji da jami'an isra'ila da kuma wasu daga cikin dangin waɗanda lamarin ya shafa jaridar ta nuna cewa dagewar da benjamin netanyahu na ci gaba da yaƙi a gaza domin kubutar da waɗanda ake tsare da su ta hanyar ɗaukar matakan soji maimakon ɗaukar matakai na kawo ƙarshen faɗan ta hanyar tattaunawa da kuma mayar da fursunoni ta hanyar wato ta hanyar musaya wanda kuma bayan kisan dubin dubatar fararen hula a gaza daga bisani kuma benjamin netanyahu ya amince da gudanar da tattaunawa da tsagaita buɗe wuta da kuma musayar fursunoni to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sharhin bayan labarai. masu sauraro sharhin bayan labarun namu zai tsokaci ne akan rikicin da ya barke a ƙasar syria wanda ya sa mahukuntan ƙasar a ƙarƙashin gwamnatin julani suka yi wa mutanen yankin lazikiya kisan kiyashi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tare da ne mustapha adam a ranar alhamis shida ga watan nan na maris shekara ta 2025 da ake ciki kafafen watsa labarun Siriya sun sanar da cewa wasu mutane a yankin gabar ruwan Siriya sun yi wa kungiyoyin 'yan ta'adda kwantan bauna tare da kashe kusan 16 daga cikinsu jin kaɗan bayan wannan abin da ya faru ƙungiyoyin nan na 'yan ta'adda a ƙarƙashin tahariru sham da ƙawayensu sun kai hare-hare a cikin ƙauyuka da garuruwan mabiya mazhabar alawiya a homs lazikiya tsartus duk an yi taho mu gama da makamai sai dai da yake babu wani abu guda ɗaya da masu mulki a yanzu a siriya suka kware a kansa suke kuma jin daɗin aiwatarwa da ya kai ta'addanci da yi wa mutane da suke da saɓani da su komin ƙarancin sa kisan kyashi shine abin da suka aikata a cikin waɗannan yankuna daga karfe goma na safe har zuwa goma na dare babu abin da mayakan na kungiyar tahariru sham da kawayensu suke yi a cikin garin jabla sai kisan kiyashi sun yi amfani da manyan makamai a kan gidajen fararen hula sun kuma yi amfani da jiragen sama marasa matuki samfurin shahin kirar turkiya a kan fararen hula ɗin da gidajensu hakanan jiragen sama na yaƙi da duk wani nau'i na makami babu wanda ba su amfani da shi ba a kan fararen hula tashar talbijin ɗin al'arabiya ta bayyana cewa sojojin da suke a ƙarƙashin julani sun fita daga damascus da idlib suka nausa zuwa yankin yammacin ƙasar syria domin shimfiɗa ikonsu da ƙarfin bindiga a faɗin yankin labaran ƙarshe da suke fitowa daga syria ɗin suna bayyana cewa 'yan takfiriya da suke mulki a syria yanzu sun aike da mayakansu zuwa yammacin ƙasar suna yin abin da suka saba da shi ne kisan kyashi a cikin asibitin ibn sina na yankin lazikiya an kai gawawwakin mutane saba'in a cikin sa'o'i 24 sai kuma wasu gwammai da suka jikata to ita kuwa cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta siriya almarsa da suri cewa ta yi fiye da fararen hula ɗari uku ne 'yan alawiya aka yi wa kisan gilla cibiyar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ce daga ranar alhamis zuwa ranar asabar ɗannan yanzu an kashe fararen hula 'yan alawuya 340 a yankin gabar ruwan ƙasar cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya ɗin ta ƙara da cewa jami'an tsaro na yanzu a siriya da kuma ƙungiyoyin da suke aiki tare da su wato ƙungiyoyin 'yan ta'adda kenan sun yi wa mutanen kisan gilla ne da kuma shiga cikin gidajen mutane suna kwashe musu dukiya da duk abin da suka mallaka to saboda yadda ake yi wa 'yan alawiya kisan kiyashi to saboda yadda ake yi wa 'yan alawiya kisan kiyashi ɗaruruwa daga cikinsu suka nufi bakin sansanin sojan rasha na hamamim domin samun mafaka a wajen a can ƙasar labanan ma rahotanni suna nuni da cewa ɗaruruwan 'yan alawiyan da kuma kiristoci suna ƙetare iyaka domin su da rayukansu. masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar syria suna cewa watakila 'yan ta'addar da suke zaune a kan gadon mulki a damascus sun mayar da 'yan alawiya zakaran gwajin dafi ne bayan da suka kasa sanin yadda za su yi da kurdawa da kuma 'yan durus domin kurdawa suna da masu basu kariya da su ne amurka da ƙasashen turai su kuwa 'yan durus haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gargaɗi masu mulki a damascus ɗin da cewa kada su kuskura su taɓa su wato in alawiya ne kaɗai ba su da kowa sai allah saboda haka su ne karkatacciyar bishiya mai sauƙin hawa a wajen masu mulki a ƙasar syria a lokaci ɗaya kuma su waɗannan masu mulkin suna son shimfiɗa ikonsu har ya isa gaɓar ruwan mediterranean abin da rage wa duniya shine ta fahimci hakikanin abin da yake faruwa da kuma ɗaukar matakan da suka dace a kan abin da ke faruwa a wannan ƙasar ta siriya ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin goma ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da goma ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗari da hamsin da da uku suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris ɗin shekara ta alif ɗaya takwas da da saba'in biyu. masanin siyasa ɗan ƙasar italiya giuseppe mecene ya rasu wanda kuma a haife shi ne a ranar 22 ga watan yuni shekara ta biyar a geneva ya kammala karatunsa na gaba a jami'ar janiba sannan kuma ya shiga cikin mayakan kungiyar asiri wanda suke fafutukar kwato kasar Italiya daga mulki na Austria. An ɗaure mace ne sakamakon haka kuma bayan an sake shi ya kafa kungiyar matasa waɗanda suke da aƙidar 'yanci da manufofi guda uku haɗewar italiya samar da jamhuriyar italiya da kuma kafa turai a matsayin kungiyar ƙasashe masu 'yanci da daidaito ya sha wahalhalu masu tarin yawa a gidan kaso kamar da kuma ya nemi yin juyin juhali ba tare da zubar da jini ba don haka ya tafi kasar faransa da switzerland amma kuma an kore shi daga waɗannan ƙasashe guda biyu daga wannan lokaci ne kuma sai koma ingila da zama a ganinsa juyin juhali aiki ne na tunani ya kasance mai kishin ƙasa ya goyi bayan duk wani yunkuri na shugaban duniya sannan kuma a ƙarshe a ranar goma ga watan maris ɗin shekara ta biyu yana da shekaru sittin da bakwai ya rasu a cikin halin gudun hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau a wurin wannan rana ta goma ga watan maris din shekara ta 1945 jiragen yakin amurka suka yi lugudan wuta a kan birnin tokyo babban birnin kasar japan a lokacin yakin duniya na biyu ɗaruruwan bamabamai na amurka sun yi ta sauka a kan birnin tokyo na kasar japan yayin da yakin ke ci gaba da tsananta musamman ma harin da amurka ta kai a birnin na tokyo a ranar goma ga watan maris ɗin shekara ta 1945 wanda kuma ya kashe dubban fararen hula harharen haren na jiragen yakin amurka na daga cikin jerin hare waɗanda amurka ta kai akan fararen hula a ƙasar japan da nufin tilastawa ƙasar ta mika wuya duk da haka dai japan ta mika wuya ba sai da aka kai wasu munanan hare a cikin watan agustan shekara ta 1945 lokacin da amurkan ta kai hari a kan biranen hiroshima da nagasaki da makaman nukiliya inda suka kashe duban dubatar ɗaruruwan fararen hula waɗanda ba su ci ba su gani ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris ɗin shekara ta 1985 konstantin kirshenko tsohon shugaban tarayyar soviet ya mutu an haife shi a ranar 24 ga watan satumba na shekara ta 1911 a cikin dangi matalauta a ƙauyen saberiya bayan ya kammala karatunsa yana ɗan shekara 18 da haihuwa ya zama shugaban ƙungiyar matasa ta jam'iyyar gurguzu na tare da soviet kuma bayan shekaru biyu ya zama mamba a jam'iyyar kirishko ya kasance fitaccen mamba na ƙungiyar siyasa ta jam'iyyar kwamitanci ta tare da soviet tsawon shekaru ashirin. daga baya kuma zama babban sakatare har ila yau ya samu matsayi matuƙa a wajen mikhail gorbachev wanda ke kula da harkokin noma na tare soviet zuwa matsayi na biyu mafi girma a ƙasar wanda haka kuma ya ba shi damar samun matsayi mafi girma a tare soviet kirshenko shine mafi kusanci na abokantaka da brezhnev a daidai lokacin da ake gudanar da al'amura da suka shafi tafiyarwa a cikin jam'iyyar gurguzu. sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da shawara ta fuskacin aiwatar da shawarwari a majalisar koli ta tarayyar soviet sannan ya rasu bayan shafe watanni goma sha uku yana mulki a ranar goma ga watan shekara ta 1985 yana da shekaru 74 a duniya bayan mutuwarsa an zaɓi mikhail gorbachev shugaban tarayyar soviet domin ya maye gurbinsa. sa masu wurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris shekara ta 1368 hijira shamsiya dr abdulhamid irfani mawaƙi kuma shahararren masani na zamani ya rasu yana da shekaru 80 a duniya ya ba da gagarumar gudunmawa wajen farfado da al'adun musulunci da yaƙi da mamiyar al'adu na ƙasashen yammacin duniya kan ƙasashen musulmi musamman ma dai a pakistan kuma ya kasance fitaccen ɗalibi na iqbal Lahuri shahararren masanin falsafa kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar pakistan dr irfani ya rubuta littattafai masu tarin yawa mafi shahara daga cikin littafansa waɗanda ya rubuta adadinsu ya haura guda arba'in a fannonin adabi daban-daban kafin kafar ƙasar pakistan a shekara ta 1945 ya ziyarci ƙasar iran a matsayin malamin turancin ingilishi sannan kuma bayan kafa a ƙasar pakistan mai cin gashin kanta ya zama hadimi mai bayar da gudunmawa ta fuskacin al'adu da kuma yaɗa labarai na ofishin jikadancin pakistan a birnin tehran a cikin shekaru na ƙarshe na rayuwarsa dr irfani ya koyar a jami'ar punjab ta ƙasar india Yama masu sauraron mu assalamu alaikum mu. da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana da kuma muhimmanci da rahamomi da albarkokin da ke cikinsa har ila yau da matsayinsa a musulunci. Kuma cikin wannan wata mai albarka akwai ayyuka masu tarin yawa da ta hanyar su muna iya samun rabo duniya da lahira kuma wata ne na rahama kuma wata ne na ibada. wata ne na addu'a kuma wata ne na taimakekeniya da sa da zumunta da kuma kyautata wa uwaye da kuma makwabta. Wani abu da ke da muhimmanci a cikin wannan wata mai albarka shine lamarin ciyarwa kuma duk wanda ya ciyar da wani ko bashi buɗe baki a cikin wannan wata zai samu lada mai tarin yawa har ma da rabo a lahira. Kan muhimmancin ciyarwa na tuntuɓi Malam niro wani shehun malami a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar ga kuma bayanin da ya yi mana. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مالا تجاني مالا الأولي da magaram wannan tambaya da aka yi akan muhimmancin ciyarwa cikin wata Ramadanu da yin nasiha ga masu hannu da shuni akan ciyarwa. To, ita dai ciyarwa abu ce wadda take a fili irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yadda Allah ya yi kiran bayi akan yin ta cikin alkur'ani a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin nambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu ya liman yasha wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa misalin masu ciyarwan dukiyarsu cikin Allah yace kaman kwaya ce mutum ya shuka ta guda daya sai ta tsirar da mishi zangarniya guda bakwai kai a kowace zangarniya akwai kwaya ɗari kaga zangarniya bakwai kwaya ɗari ɗari a takaice ɗari bakwai kenan linkin da Allah zai sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillimkawa daga ɗari bakwai zuwa dubu bakwai miliyan bakwai miliyar bakwai har inda babu lissafi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan baiwa ne kuma masani ne da niyoyi da halayen da bayan shi cike ciki wajen ciyarwa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin karshen watan sha'abana karshen shi wata juma'a sai ya yi hadisi ne ruwayan sa'id bin musayyib daga salmanu yana cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi akhir yawmin min sha'ban fa qala yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya mana khutuba cikin ƙarshen wuni na sha'ban yake cewa ma'aiki ya ayyuhan nasu qad a'adha lakum shahrun azimun شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخير حصلة من الخير كان كمن أدى فيه فريضة فيما سواه وما أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإثق رقبته وإثق رقبته وكان له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا الثواب لما أفطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إتق من النار من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال دلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وسافعه جبريل ليلة القدر ومن سافعه جبريل يرق قلبه وتكسر دموعه آه wannan kai takaitatta mai ban kai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ku mutane hakika ga wata nan mai girma ya yi muku inuwa ma'ana ga yanan zai tsaya wata ne ramadanu mai albarka a cikin shi akwai wani dare wanda ya yi yin ibada a cikin shi ya yi ibada cikin wata dubu wata dubu malamai suka ce shekara tamanin ce da hudu har da watanni Allah ya sanya yin azumin shi farilla ne shi ramadanu tsayuwa cikin shi da yin nafilfili kuma nafila ne duk wanda ya bauta ma Allah a ciki ma'ana ya nemi kusancin Allah da wata ɗabi'a ta alkhairi to ya zamanto kamar ya ba da farilla in kai nafila a ramadanu ladan farilla ke rubuta maka ah, ya yi kaman farilla ne a cikin wani wata daban wanda kuma ya yi farilla a cikin ramadanu ya zama kamar farilla saba'in kamar yadda idan mutum ya dace da arfa ta ranar juma'a yake samun hajji saba'in to haka idan ka aikata aikin farilla a cikin ramadanu ake baka ladan farilla saba'in yace shi ramadanu wakuri kuri ko sakamakon shi aljanna wata ne na taimako wanda masu hannu da shuni za su taimaki wayanda ba su da shi yace wata ne da karawan arzikin bawa a ciki ga wanda ya nema wajen Allah Ya ce wanda ya shayar da mai azumi a cikin Ramadanu to wannan abin da ka bashi ya sha ko ya ci zai zamanto gafarar zunubin ka ne kuma Allah zai iyauta wuyayenka daga shiga wuta kuma kana da ladan daidai ladan da Allah zai bashi shi mai azumi kai ma zai baka ba tare da ya rage mishi nashi ladan wani abu ba sai sahabbai da suka ji wannan suka ce ya rasulullahi ba dukkan mu bane ba muke samun abin da za mu shayar da mai azumi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai ubangiji yana ba da wannan lada ga dukkan wanda ya shayar da mai azumi dabinuwa ɗaya ko tsotsan ruwa ko tsotsan eh, nono ya ce shi ramadanu wata ne farkon shi rahama ne sassake shi gafara ta Allah ƙarshen shi kuma tsiyautawa daga cikin wuta duk wanda ya shayar da mai azumi a cikin ramadanu daga tsoruri ma'ana wahala shi da ya ta halali mala'ikun Allah za su mai salati dararen ramadanu duk gaba ɗaya kuma har jibrilu ya hannu da shi a daren lailatul kadari shi ko duk wanda jibrilu ya hannu da shi zuciya shi za ta yi tamshi ma'ana imani ya shiga kuma zai yawan zubda hawaye in ya ji aya ta qur'ani ko wani wa'azi zai dinga zubdawa hawaye malam lawali ka ji irin farallar da ke da kwai na ciyarwa a cikin ramadanu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan kutuba. to ko shak malam maniru za a yi mana nasiha dangane da yadda ya kamata masu hannu da shuni su mai da hankali wajen taimakawa da kuma kawo sauki. musamman a cikin wannan wata mai albarka na azumin Ramadan? Wannan wata na Ramadan wata ne da yake na rahama kamar yadda manzo Allah ya ce wata ne na rahama wata ne da ake tausayawa To shine kiran da muke ma masu hannu da shuni da su tausayawa wanda suke masu karamin karfi da sassabtawan farashi na cimaka wanda kowane shekara malamai suna ta kiranye kirayen 'yan kasuwa ko ko in ce masu hannu da shuni. To amma wasu suna dan ganewa amma wasu ba sa ganewa. Rishin ganewan nan rishin idan imani ne bai tabbata ba mutum zai ce dan me za a ce mishi sai ya rage abin da yake na neman abincin shi to shi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya matsa ma al'umma shi shi ma Allah ya matsa mishi to sai zaman to da farashin abin nan a lokaci kaza gashi yanzu misali cikin rajab ko sha'ban nan ga yadda sukari yake ko yadda ga yadda hatsi yake ko ga yadda shinkafa abinci dai da kayan masarufi duka amma daga an ce maka ramadani ya kama yau wanda aka san musulmi ne za su yi amfani da wannan kin kuma su musulmin ne wanda yake wannan abin na wata ɗaya ba zai musu komi ba sai a ce a cikin watan nan ɗaya ake so sai an samu arziki to wannan arziki na Allah ne a wajen Allah ake neman shi ba a wajen talikai ba yadda za ka matsa musu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa almalu mali wal khalqu iyali wal aghniya'u kala'i fa in bakhila wula'i ala iyali aziquhum wa bali wala ubali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dukiya ta wace Allah yake dukiya ta wace kuma kai mai dukiya lalle ka san wannan dukiya wata Allah ya sa a hannunka yace wal khalqu iyali halitta gaba daya Allah ya ce eh, iyali na ne Allah ya dangana da iyalin shi yace talikai gaba dayan su iyalin shi yace wal aghniya usukum wadata wukala'i wakilai na ne wakilci ne aka ɗora ka bisa wannan dukiya sai Allah yake cewa fa in bakhila wukala'i ala iyali idan wakilai na suka ma iyalai na ruwa Allah yace azikuhum wa bali wala uba su ma zan ɗanɗana musu azaba ta ba zan kula ba kaga wannan eh, ɗanɗanawan azaba Allah ya baka abu ya ɓaci wal iyaz billahi kaga wannan ma abu babban bala'i kamar mutumin da ya saba da hutawa ya zamanto babu kuma sai ya shiga wahala saboda haka muke kira ga masu hannu da shuni lura da irin wa'annan to sannan dai kamar yadda aka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi horo da cewa masu hali su ciyar da kamar da wani wuri yake cewa an fi kumi ma da zakana ku min qabli an yati ahada kumul mautu ku ciyar da abin da muka arzuta ku tun gabanin mutuwa bata zai kema ɗayan ku ba fa yaqulu rabbi yana cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib da ma Allah a jinkirta mu wani dan lokaci kaɗan fa sadaka yi sadaka wa akun min salihin in zama cikin mutanen kirki Allah ce la walan yukhira Allahu nafsan Allah bai ma rai jinkiri idza a jaa ajaluha idan ajalinta ya sauka wallahu khabirun bima ta'malu Allah kuma masani ne da abin da kuke aikata to saboda haka ma tijani lallai ne muna kira duk malamai suna ta fama suna jihadi suna kira masu hannu da shuni da cewa a kula da ciyar wannan wannan ciyarwa wani malami yana cewa wal qumatun tahwili batni ja'in afdalu min bina'i alfu jami'in loma daya da za ta shiga cikin mai yunwa ya ginawan jami'i babban masallaci na juma'a dubu wannan loma guda ɗaya saboda ai an shi eh, manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ce Allah ya sanya wata mace wuta saboda musa. da ta ɗarme ta bata bata ciyarwa bata bata abinci ba aka sa ta a wuta saboda ta ta tozartar da ita bata bata abinci ba ko bata sike ta bata ci arzikin Allah na ƙwarin ƙasa ta mutu da yunwa Allah ya sanya ta a cikin wuta to kuma wata mace ita kuma karuwa ce ma ta shayar da kare ruwa sai Allah ita kuma ya gafarta mata ya sanya ta cikin aljanna to kenan duka wannan suna gwada mana muhimmancin ciyarwa eh, da shayarwa ballan tana a cikin wannan wata mai alhurma to madalla da fatar wannan kira ya isa ga kunnuwan waɗanda aka yi su kuma a madadin malam maniru daga birnin da magaram na jamhuriyar niger da muke yi wa godiya ta musamman saboda wannan gudunmuwa da ya bayar a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin ramadan ni tijani malam lawali da magaram da na shirya kuma na gabatar nake yi maku sallama kuma daga ƙarshe sai a saurari addu'ar rana ta tara ga watan azumin ramadan kamar haka اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيهم لبراهيلك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين يا الله ka bani a cikinsa rabona na daga rahamarka wacce take faɗaɗɗa ka shirya da ni zuwa ga bayanannun hujjojinka ka ja ni zuwa ga yardarka wacce ta haɗa komai da komai saboda ƙaunarka ya mai ƙaunar masu soyayya zuwa gare shi Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 9,506,5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattuna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi cikin ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zamana kenan waɗannan abubuwan guda a jikin ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu dukansu. kansu to wani yana taimakawa jiki ƙwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai maiko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna sauƙaƙa sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan su kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kuɗi suke ba badan kuɗi suke ba badan buɗe yabo ba ba dan dai yabo kurin wa kadai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauƙi a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin ko a addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan su ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata su cin abu abinci akai akai to waɗannan ma ana son su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya daure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanci ya zamana mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai yi mishi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai ya ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin su a yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangwaro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda a al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su ɗan ya doya ko dankali sai mutum ya ɗan ci dai kaɗan kar ya zai tashi ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah ballantana a ce yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu to ana so ne ko me mutum zai cikin wanda eh, ke sha'awa ya ɗan ci kaɗan ya ɗan sha kaɗan yadda ba zai shiga damuwa ba to zaƙi abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaƙi wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu ƙarfin yin abubuwa da muke muka saba yi to yawancin abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shi ne idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to shine wani lokaci mutane suka ba da shawara mutane su yi amfani da shi to amma ga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga din. Allah ya ga ciwo amin. To dokta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur ma akwai buƙatar hakan? Kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko. To saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa samu matsala lokacin azumin nan kishi zai kama shi sosai zai ta saboda haka in za a yi sahuru za a ɗan kiyaye irin waɗannan abubuwan masu matsayi za su sa kishi. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da lokacin guda baki wasu sukan yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma akan yi sabon abinci. saurari iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau na kata sadiq isa abubakar na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka ke cewa bisalam a huta lafiya a likita bokan turai a sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai thank you